Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce wanda ni marubucin wannan littafi nake kawo muku. Karatu na baya mun tsaya inda aka ci gaba da wannan tattaunawa mai cike da tarihi a gidan Wilberforce. Ta dare da kai a hankali ya kalli Hidaya sannan ya juya ya kalli Fatima. ya kuma juyo ya kalli Aliyu wato waliyinsa. Shin ba zan iya zama da iyalina sannan kuma a lokaci guda na cika burina na farfaɗo da gidan Wilberforce ba? A fusace Aliyu ya dube shi. Kaga taidara, dukkaninmu nan fa babu ƙaramin yaro, babu wanda za ka yi wa wasa da kalmomi. Idan za ka ɓoye wani abu a matsayina na ka bai dace ka ɓoye min ba ka gaya mana magana guda ɗaya za ka daina ko ba za ka daina ba da dare ja numfashi a hankali gaskiya ba zan iya rabuwa da gidan bos ba Abinda na sa a gaba abu ne wanda zai taimaki 'ya'yanmu da jikokinmu saboda haka ina ganin ban yi wa kaina adalci ba saboda jin daɗi na ni kaɗai na daina wannan gwagwarmaya A nan muka tsaya a wancan karatun, a yanzu ko za mu ɗora. Micro Abbas ya yi wani murmushi mai ɗaci. Gaba ɗaya ɗakin ya yi shiru. Maganar dara tana ƙararrawa a cikin kansu. Wato ita Fatima ta haƙura da halinsa amma shi ba zai iya haƙura da abin da take yi saboda ita ba. Wata ƙwalla mai zafi ta zubo daga idanun Fatima. Ta sunkui da kai ƙasa. ba ta iya haɗa ido da kowa maganar tadara ta tabbatar mata da abin da take tunani daman wani dalili ne ya sa tadara ya aure ta ba wai don yana son ta ba duk kuwa da shi tadaran yana musun haka sai da aka kwashe minti guda cir babu wanda ya ci uffan a cikin ɗakin sannan alu mai sango ya gyaran murya <clears throat> ina ganin tadara baka shirya yin aure baka shirya yin aure ba saboda haka za ka iya sauwaƙe wa fatima ya ja ɗan numfashi tare da shafa fuskarsa kana gani ka san yana cikin damuwa wataƙila a wannan lokaci yana da na sanin yi wa yadda wali abin da ya faru ya riga ya faru sai da neman mafita a hankali ya juya inda fatima take kanta a sunkuyi ya buɗe baki da mata magana amma ya kasa ya juyo wajen taidara da murya mai kaushi ya ce taidara Kuma jikin bangon can ka tsaya babu kunya taidara ya miƙe ya koma jikin bangon ya tsaya ko ka sauwaƙe mata ko ba ka sauwaƙe mata ba aure ne na raba shi a matsayina na waliyinka har sai lokacin da ka yi hankali ‘ya'ya guda biyu da kuke da su na ba wa Fatima Ahmad domin jariri ne ba za a raba shi da uwarsa ba ita kuma Abidjan tunda tana da hankali zan ba ta dama ta zaɓa da kanta idan ta zaɓi ta bi ka to babu matsala za mu bar ta idan kuwa ta zaɓi ta zauna da mahaifiyarta kamar yadda muke fata to dole kai kaɗai za ka tafi sai dai watakila yar ka hidaya wadda dama ta tare maka ganku ta dare buɗe baki zai magana aliyu ya tsayar da shi ya juya wajen Micro Abbas. Ya haƙuri fa, na yi gaggawa na yanke wannan hukunci, amma ya kake gani? Micro Abbas ya girgiza kai, a'a kwata-kwata baka yi hanzari ba, ni ma hukuncin da zan yanke kenan. Yanzu kawai za mu jira mu ji abin da Abidjan za ta faɗa ne wani ɓangare za ta zaɓa. wannan lokaci abijan ta miƙe ta juya inda mahaifiyarta take zaune. Mama. ki haƙuri amma abba ya fi ki gaskiya da wannan abin ta taka ta koma ɓangaren mayafinta. wani kallo na jinjina ta dare ya yi mata haɗe da murmushi na godiya tare da gyaɗa mata kai za ka iya cewa ragowar mutanen da suke cikin ɗakin ba su yi mamakin hakan ba domin duk labaran da suke zuwa sun nuna abijan halin baban ta tiyo fatima dai bata ce komai ba har yanzu kanta a sunkuye yake Micro Abbas ya nuna Hidaya wadda ke zaune a kusa da Fatima. Sauraki. Don kafin Hidaya ta ba da amsa, ta dare ya murmushi ya dubi Micro Abbas ya ce, A, me kuma abin zaɓi? Dama Hidaya ai tare kuka gan mu, tare kuma za ku ban mu. Ya juya wajen da Hidaya take. ‘Yata, taso mu tafi. kana jin muryarsa ka san ya yadda ɗari bisa ɗari hidaya tana tare da shi wanda hakan ba abin mamaki ba ne tunda dai dama tare aka gansu sannan kuma babu wanda ya san tsawon shekarun da suka yi suna tafiya tare kafin ma su zo wannan daula sai kuma yanzu hidaya tana zaune ba ta motsa ba mai saurare zai iya tambaya mai take yi har yanzu a zaune ba ta koma bangaren ta dara ba ya kamata a ce ta riga abijan komawa Hidaya ta ja dogon numfashi. Ina tunanin zan zauna tare da Fatima. Idan na tafi, waye zai kula da Arman? Dukkan wanda ke cikin ɗakin sai da ya zare ido cikin mamaki domin babu wanda yake tunanin zai ji wannan kalmomi daga bakinta. Amma ta dare ya fi kowa kaɗuwa. Tafiya ya da sauri ya je wajen da Hidaya take zaune. Haba Hidaya, ma kike cewa ne ki daina wasa ki taso mu tafi hidaya ta girgiza kai ni fa na riga na yanke shawarar na zauna kuma ba da wasa nake ba hidaya ta kama ta tsawa wakin manta da duk shirye-shiryen da muka daɗe muna yi shekara da shekaru wanda dalili ne zai sake ba komai ki juya min baya duk irin abubuwan da muka shiga tare idan wasa kike yi to ki daina ki taso mu tafi kin san kina buƙata ta ni ma ina buƙata ki mafi mahimmanci kina buƙatar ki zama a sahun gaba na waɗanda za su ɗau fansa a kan ururu idan mun ci nasara a yaƙi ke ce ta farko wadda za ki karya tuta ururu ki saka mata wuta me dalilin ki na zama a nan me za ki abba ko me za ka faɗa amsa ta fa ba za ta canza ba hidaya ba zan yadda da wannan zancen naki ba fa dole ki dawo cikin hayyacin ki ki taso mu tafi uban me yasa kike so ki zauna ko kaɗan arzikar da ta yi dare yayi bai daga mata hankali ba hankali ta buɗe baki ta ce idan na tafi waye zai kula da ƙanina arman wannan wani irin zance ne kina tunanin babarsa ba za ta iya kula da shi ba ko kuma kakansa zaki da makiro abbas ba za su iya kula da shi ba ki daina wannan zance ba tare da ya bata dama ta ƙara yin magana ba ya binciki hannunta tashi mu tafi hidaya bata tashi ba kuma bata motsa daga inda take ba shi kuma ta dara bai daina zanta ba har sai da ya samu dama ya bincike ta yana juyowa zai tafi ya ga micro abbas tsaye a bayansa ya sha kansa ya lulluɓe shi da girman kirjinsa ga izami ban tsoro tana fita daga jikinsa ta ce ba ta su ko dole ne in ji micro abbas Da daidai kurawa abbas ido yana tunanin ko da wasa yake amma kuma babu alamun wasa a fuskarsa ya buɗe baki zai magana amma ya rufe ya saki da a hankali sannan ya wuce ya koma jikin bango inda abidan take tsaya kafin kowa ya yi magana fatima ta miƙe zumbur ina son a yi min tsakani da shi domin ba na raba ɗebi zai dawo wajen arma a nan gaba ya nemi shi ma ya kwace mai shi micro abbas ya ɗan jinjina maganar domin ta yi masa nauyi kamar fatima tana so ya raba uba ne da ɗansa wanda kuma yana ganin hakan ba lalle ya haifar da ɗa mai ido ba kafin ya ba da wata amsa zaki da ya miƙe tsaye a lokaci na farko tun bayan fara wannan tattanawa za ki je shiga magana tadara maganganunka sun shiga zuciyata kuma zan iya cewa burinka na farfaɗo da martaba gidan wilberforce abu ne mai kyau amma kuma ka sani ba tsari ne na mutum mai iyali ba ina ganin rabuwarka da fatima shine mafi alheri a gare ku amma ko da kun rabu ka sani abijan yar mace kuma kai ma ɗanmu ne tun da ka auri mu saboda haka damuwarka damuwar mu ce ni zaki wilberforce zan zama maka salsa a ka na gwagwarmaya amma ina so ka yi min alkawarin guda ɗaya ba za ka shiga rayuwar ɗata ba nan gaba ba za ka yi wani abu da za ka raba ta da ɗanta armad ba idan ma son samu ne idan ka tafi ya zamanto ka tafi kenan za ka iya cewa tunda aka fara wannan tattaunawa sai yanzu ta dare ya murmushi murmushi ne irin na girmamawa da jinjina da farko ya yi tunanin zaki da haushin sai ke ji saboda abin da ya yi wa 'yarsa amma kuma yanzu ya fuskanci ba haka ba ne hasali ma duk cikin ɗakin babu wanda ya fuskance shi kamar zaki da sauri ya tafi wajen da zaki da yake tsaye durkusa akan gwiwoyinsa ni tadar Wilberforce na yi alkawari ba zan yi duk wani abu da zai raba Fatima da armad ba sannan kuma ba zan yi ƙoƙarin janyo shi bangare na ba duk wata ziyara da za ta jawo hankalinsa ba zan yi ta ba ka samu salsa in ji zaki ya kuma ɗora hannunsa a kan kafaɗar tadara na na gode abba ban taɓa tunanin mutum kamar ka zai yadda ya zama salsa na ba da wannan aka zo ƙarshen wannan tattaunawa ta gidan wilberforce ta dare ya tattara kayansa da abijan suka yi sallama sannan suka kama hanya a cikin waɗanda suka yi sallama da su akwai hidaya akwai zaki amma fatima ko sallama ba ta yi musu ba zaki da ya za dogon numfashi to ka ji yadda abu ya faru armad wannan shine abin da ya sa ka taso baka san mahaifinka ba kuma wannan shine dalilin da ya sa ka ga fatima ba ta son zancensa duk lokacin da ka kawo mata zancensa sai ka garanta ya ɓaci duk mu kuma a lokacin babu wanda yake son kana yaro karami ya taya maka da hankali shi yasa babu wanda ya kokarin gaya maka wannan abu Ahmad bai ce komai ba ya shiru yana kallon ƙasa a zuciyarsa ya rasa wa zai jawo shi fatima ko taidara a ganinsa duk su biyan suna da laifi to wani ɓangaren taidara ya fi laifi amma kuma ita ma fatima ba za ta rasa na ta laifin ba yanzu yana abijan kuma me ya faru bayan taidara ya tafi eh to shekara ɗaya bayan rabuwar iyayenka yake da fara yi masa bayani. Daddare da Abidjan suka jagoranci runduna suka kai farmaki doron ƙasa ta biyu. Al'umma wannan lokaci suka saka wa wannan yaƙi yaƙin makabarta saboda yawan gawarwakin da dare ya tasa. Duk wata gawa ma'abociyar iza ce wadda suka ringa juyawa zuwa jarumai yaƙi ne babban yaƙi yaƙi ne mummuna wanda aka shafa sama da kwana bakwai ana yi daga ƙarshe hatta ashura sai da suka sauko suka shiga cikin wannan yaƙi za ka iya cewa taidara ya yi nasara kuma bai yi nasara ba domin dai kaga a dalilin yaƙin ta dare ya cimma burinsa na kafa majalisun sulhu tsakaninsa da ururu wanda ya haɗa da duk wasu manya wanda suka isa a ƙasashen ƙasa wannan majalisi shi aka sa suna majalisin masana dama dai wannan shine shirinsa ya nuna ururi ƙarfinsa ya kuma sa dole su amince a zauna a tebulan sulhu amma kuma akwai sharaɗi kafin ururi su yadda har sai da aka ba su fursunan yaƙi a matsayin garkuwa suna tsoron ta kada ya sake kai musu wani harin a lokacin da suka saki jiki farfesa almadi ya numfashinsa kada dai ka ce abijan aka baya a matsayin fursuna saboda a kafa wannan majalisi zakir da kai da kai eh ita ta ya bayar amma za ka iya cewa a lokacin ba shi da wata hanya ban da wannan hakan shine babban abin da ya ƙara lalata alhaka tsakaninsa da fatima kuma har yau ba ta yafe masa abin da ya ba na bayar da abijan har yanzu da muke magana da kai yar uwarka abijan tana doron ƙasa na farko a matsayin garkuwa akwai lokacin da taidara ya kai ni na ganta muka gana sun ba ta gida sun kuma ba ta tsaro a cewarsu amma kuma dai kamar yadda za ka yi tsammani in ba ta da yanci na kanta ba ta isa ta je ko ina ba asali ba ta isa ta bar gidan da aka sa mata ba kullum a inda ta tashi a nan za ta wuni kuma a nan za ta waye gari ururi sun yi hakan ne domin takawa taidara birki lalle za ka iya cewa ururi suna tsoron taidara ko kuma suna tsoron irin fasahoyinsa da irin yadda zai iya tara runduna a ɓoye ba tare da kowa ya sani ba saboda haka za ka ga a halin yanzu duk wani motsi da taidara zai yi suna kallonsa sannan kuma idan ya wani abu wanda yake ba su yadda da shi ba suna da damar da za su kashe bita, Tun daga wannan lokaci ta da rabe kara fito na fito da ƙururufa. Ka san yadda aka yi mahaifiyarka ta samu ciwon iza wanda har ya sa ka fita neman mata magani? Na san tunaninka yaƙi ta fita yi da urura aka ji mata wannan rauni, amma kwata-kwata abin ba haka ba ne. Maimakon yaƙi ita sulhu ma ta fita. a ƙoƙarin da na ta hana yakin shi ne yasa ta je filin yakin kaga dai shi su ya jidda baban iken gaba ya jidda abokin tadara ne kusan za ka iya cewa akwai alaƙa mai ƙarfi a tsakaninsu suna zama a lokuta da dama su tattauna al'amuran izza mahaifinka ya koyi fasaha daga shisu kamar yadda shisu ya koyi fasaha daga gare shi wasu daga cikin fasahohinsu suna kama da juna saboda yanayin alaƙar da take tsakaninsu wasu kuma ma za ka ga iri ɗaya ne sak wannan dalili shi ne yasa a lokacin da shisi ya yaɗa rundunarsa ta tawaye ya kuma fara kamfen a doron ƙasashe sai ururu suka yi tunanin ai abin da yake yi akwai sa hannun mahaifinka a ciki hakan yasa take suka fara ikirarin kashe abijan wadda dama tana hannunsu hankalin mahaifiyarka ya mummunan tashi ta fara hawa da sauka tsakanin doron ƙasa ta biyu da ta bakwai da farko ta yi ƙoƙarin ta sulhunta abin amma hakan bai yiwu ba da 'yan tawayen a lokacin sun harzuka saboda haka sai ta koma ƙoƙarin bayyana wa ururu lalle babu hannun tadara a ciki ba wai don ta damu da tadara ba amma dai kusa yanzu an kai wani mataki wanda duk abin da Tadara ya dole zai shafi Abidjan kai tsaye. Daga baya Ururu sun yarda babu hannun Tadara a cikin tawaya, amma kuma duk da haka suna zarginsa da koyawa shi su fasaha. Wannan shine dalilin da ya sa Ururu suka tilasta wa ka shiga wannan yaƙi. A cewarsu tunda Tadara ya koya wa shi su fasaha to dole ta zo ta shiga cikin yaƙin ta taimaka musu hakan kaɗai shi ne zai tabbatar da babu hannun ta dara a ciki idan ma da hannunsa dole ya janye tun da ta shigo idan kuma ba haka ba to fa zara aka gama yakin kawai zama su yi lissafa iyakacin mutanen da aka kashe musu su kuma ɗauki fansa akan abita kasan tsakanin uwa da ɗa ɗa da mahaifi dole mahaifiyarka ta yi shiri ta fita yaƙi ta kuma shiga wa ururu ban san takamaime wanda ya ji wa mahaifiyarka ciwo a lokacin yaƙin ba domin ba na wajen amma mutane da dama sun suna ta cewa eh, shugaban 'yan tawayen ne da kansa shi su yi jidda kuma dai yaya abin yake mahaifiyarka ta shiga yaƙin ne saboda uwarka abijan kuma hakan ya sa ururu ba su taɓa wata ka ba tana nan cikin ƙoshin lafiya zan iya cewa har yanzu babu wani abu da ya same ta kusan gaba ɗaya rayuwar fatima tun daga lokacin da eh, abijan ta faɗa hannun ururu take cikin damuwa fatima ba ta da wani aiki sai ƙoƙarin ta tabbatar ta dara bai yi wani abu ba wanda zai jawo ururu su kashe abijan amma kuma duk da haka za ka iya cewa matsalar ta dara mai sauƙi ce akan matsalar da yanzu take faruwa shin ko ka san cewa a wancan lokaci bayan da abijan da aka yi a matsayin garkuwa shine abin da ya hana ururi yin kamfen yakin makabarta ya kai matakin da ururi sai da suka zauna suka yi mitin cewa suna buƙatar su kira kamfen ba daban an ba su abijan ba tun a wancan lokaci tuni sun kaddamar da kamfen na biyu a wannan lokaci rugujewar sarakun a wannan lokaci kuma rugujewa sarakunan jinjidal da abubuwan da kai su ne suka jawo kamfen kamar za ka iya cewa duk wani ƙoƙari da fatima take yi na ta kare ku abin yana juyawa kama abin a jininku yake idan baka manta ba shi sa yasa zaka ga mahaifiyarka ba ta son koya maka fasaha har sai ka gama duk littattafan da ta sa maka tana fatan a cikin littattafan akwai ilimi wanda zai nuna maka hanya sannan kuma zai hana ka bin layin da mahaifinka ya bi amma kuma duk da ƙoƙarin da ta yi hakan bai hana dara ta yi halinta ba anan za mu dasa aya a wannan karatu na littafin makajin wilberforce littafi na hudu sai a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya